da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma idan aka je kasar Ghana a Kumasi za a iya jin mu ta allafa rediyo ko kuma a fada katukan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda aka sani duk ranar Alhamis muna magana ne a kan lafiya inda yau Alhamis 6 ga watan Satumbar shekara ta 2018 za mu ci gaba da magana ne a kan ciwon mantuwa ko kiɗimewar kwakwalwa musamman idan shekaru suka yi nisa abinda a turanci ake kira da dementia. a ita kwakwalwa da ka kalle ta duk girman nan nata ko duk yadda take a cikin kokon nan kowane guri yana da abin da yake yi to a hankali da shekaru suna zuwa kuma sai kwakwalwa ta rinka motsewa tana raguwa tana motsewa yanzu in za a duba kwakwalwar dan shekara 25 ba irin kwakwalwar dan shekara 55 ba ce ba kuma irin kwakwalwar dan shekara 85 ba ce a hankali sai ta rinka raguwa to kuma ita kwakwalwa dama ana cewa ba ta son tabo saboda haka koya ta dan motsi din nan wani abun fa ya ragu To kafin a ji wannan hira ko ta wadda wakilin Muhammad Ibrahim Kure da Dr. Asma'u garko ta sashen lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Najeriya sai mun karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter. Ga wasu daga cikin amsoshin na tambayar da muka baku cewa me kuka sani game da ciwon nan na kiɗimewa ko mantuwa da ake alakanta shi da tsufa wanda a turanci ake kiran shi da dementia. To sakon farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce kidimewa ko mantuwa na ɗaya daga cikin abin da yake sanya tsaffi su rika aikata wasu abubuwa irin na yara ƙanana sai dai wannan matsalar ba ta da magani. sai sako na gaba inda ya fito daga buhari yahaya guru jihar yobe inda yake cewa yau da gobe fatan alheri ga masu gabatar da wannan shirin yau kan bani da ta cewa sai dai zan kasance da akwatin rediyo na domin sauraro daga masana na mm-hmm. gode ta akwai doguwar hira to mm. sai kuma musa maina kandilwa bukar ya ce asalamu alaikum voa hausa shirin yau da gobe mu dai ba abin da za mu ce akan wannan cutar sai dai allah ya tsare sai ibrahim salisu ɗan kaduna inda yake cewa tabbas yau da gobe ni dai a iya abin da na fahimta dangane da ciwon mantuwa akwai yawan tunani da kuma yawan shiga damuwa. Sai kuma Umar Abdullahi Gambaki ya ce "Asalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika yau kun taɓo batun da ba zan iya cewa komai ba na gode ku tashi lafiya sai ka saurara tu. Mm. Mm. To sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Murtala mai gyada kwantagora inda yake cewa ni dai addu'a zan yi ga duk wani wanda ke fama da wannan cuta mun kuma Allah ya kare mu daga dukkan cututtukan zamani amin. To sai Sa'idu Sabo Auyo ya ce salam yau da gobe ni kan sai dai in saurari masana lafiya waɗanda za ku tattauna da su domin mu samu ilimi akan wannan cuta ta makarantuwa. Sai ummi matar IKD Fatuskum inda take cewa yau da gobe muna jiran likitoci su yi mana ƙarin bayani game da wannan cutar. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla yanzu haka za mu tattauna da masaniyar lafiyar al'umma kuma da ɗaɗɗiyar ma'aikaciyar jinya daga Najeriya. Eh wadda kuma kwararriya bayan magana da ai kwararriyar likita ce akan abin da ya shafi lafiyar kwakwalwa a asibitin kula da eh, koyan ayyuka asibiti na Malam Aminu Kano da ke Kano ga yadda suka yi da Ibrahim Kuri. Dakta yau za mu tattauna akan abin da kuke kira dementia za a iya fassara shi da ciwon tsufa ko kuma wasu lalurai da suke samun mutum idan shekarunsa sun ja a likitance me kuke nufi ne da wannan kalma ta dementia okay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in aka ce dementia kalma ce ta turanci amma in muka fasa ta za mu gane cewa tana da alaka da abubuwa da suka hada da mantuwa abubuwa na mantuwa sai kuma abubuwa na na ƙasa da ake samu da abubuwan da za ka iya yi yau da gobe kama a misali wanka za ka je ka wanka ka fito amma su sun mamanta yadda ake yi mantuwan na ita ce za ta janyo aika manta yadda ake yin abubuwa mm. a misali masu irin wannan ciwon su sa kaya ma sun manta sai su ta tukwikwiye kayan in ka ce a ɗaura zani ba za ta iya daurawa ba in ka ce a saka takalmi ta manta yadda ake saka takalmi ko ya manta yadda ake saka takalmi sannan idan abin ya yi nisa shekaru suka kara nausawa sai kuma su zo su fara samun abubuwa kamar na da suke yi kamar ba a hayyacinsu ba shine kamar zaka ce behavioral problems hmm. to wayannan su sai su canza yawa hmm. abubuwan da yake yi da yanzu kaga kamar sababbin abubuwa sun shigo rayuwar shi hmm. to amma duk kafin haka ina so in dan yi mana bayani kaɗan akan shi wannan abin farko ma wai menene tsufa shekaru shekaru suka fara turawa a hankali a hankali abubuwa na rayuwar mutum raguwa suke yi ƙoƙarin shi ya ragu abinda ake cewa aiki zai ragu sannan ita kanta kwakwalwar girmanta raguwa yake yi in ka kai shekara 25 ka kai kamar fik ɗinka ka kai ƙarshen ƙololin abubuwa girman ne yake canzawa ko kuma ingancin yadda take aiki shekaru yana canza girmanta da ingancinta a ita ƙwaƙwalwa da ka kalle ta girman nan nata ko duk yadda take a cikin kokon nan kowane guri yana da abin da yake yi kowane guri to a hankali da shekaru suna zuwa kuma sai kwakwalwa ta rinka motsewa tana raguwa tana motsewa yanzu in za a duba kwakwalwar dan shekara 25 ba irin kwakwalwar dan shekara 55 ba ce ba kuma irin kwakwalwar dan shekara 85 ba ce a hankali sai ta rinka raguwa tana raguwa to kuma ita kwakwalwa dama ana cewa ba ta son tabo saboda haka koya ta dan motsi din nan wani abin fa ya ragu tana ƙara motsewa wani abin yana raguwa mm. shine abin da yake faruwa da wannan dementia din mm. yawanci tsufan ne shekarun suke kawo motsewa kwakwalwar to kuma a kimiyyance an kawo wasu abubuwa da kamar zamu cewa risk factors mm. kamar abubuwan da za su iya kawo wasu abubuwa ne masu haɗari da suke sabbaba matsala yawwa hmm. daga cikinsu um, an yi magana akwai wani protein ne haka kamar sinadari hmm. da ake cewa apoe4 hmm. shi dai an kawo shi sosai a cikin abubuwan da suke sabbabawa sannan Uh, wasu abubuwan kuma sun hada da shekaru yawan shekaru shekaru na mikawa akwai uh, yiwuwar samun hakan sannan kuma akwai stroke um, ciwon barin jiki da irin su ciwon hawan jini da irin su ciwon sukari da za su iya kawo hakan sannan kuma an ƙara kawo abubuwa na um, yanayin rayuwa kamar rashin yin motsa jiki mm. rashin yawan motsa jiki mm. da kuma kamar su shan shaye-shaye haka kamar barasa mm. barasa ita ma an kawo ta sosai an alakanta ta da wannan ciwo na dementia to muka fara za mu ga cewa menene kalolin menene yanayin kashe-kashen shi wannan dementia um, a ciki dai wadda mutane suka fi sani an santa sosai wata na faɗi sunanta za ka gane kai ma mm-hmm. akwai abin da ake cewa alzheimer's alzheimer's disease mm-hmm. alzheimer's dementia shine kamar ta ɗauki kaso kamar sittin da biyar na dukkanin wannan dementia gaba daya mm-hmm. yawancin mutane da suke da wannan matsalar alzheimer's nan ce da su musamman mata mm, su ita alzheimer's ya take kenan ita alzheimer's din didde irin wannan dimension ce in na tashi magana ga baki ɗaya kusan duk abubuwa iri ɗaya suke kawo amma ina so in dan kawo kashe-kashen ne saboda zai dan taya mu gane yaya abubuwa suke mm. to kamar ita alzamar din nan yawanci ta fi faruwa a mata yawanci kuma mutanen da suke samun ta kamar suna haura shekara 65 kuma yawanci zaka ji sun ce a dangi wani ya taba yi eh, kamar gado ne kamar gado kamar gado ne za a ce kuma yawancin gadon nan fa mata ne za a ce ai gwaggwanta ta taba yi ko ai mm. mahaifiyarta ta yi ko kakarta ta yi mm, yawanci dai alzamazin ban ciwo duka ba amma mm. yawanci mata ne suke yin wannan ita alzamazin sannan wata wani yanayin kuma na shi wannan dementia akwai wanda ake cewa vascular illa wadda ake take da alaka da um, kamar masu hawan jini ko waɗanda suka taɓa samun shanyewa ɓarin jiki su ma suna iya samun wannan vascular ɗin hmm. amma su yawanci kuma maza ne suka fi samun ta. kuma yawanci zaka ji an ce suna da hawan jini hmm. sai su fara wannan rikirkicewa manta abubuwa yanayi ya canza hmm. da komai kashe-kashen dai suna da ɗan yawa amma waɗannan biyun dai ina so mutane su fahimce su sosai to a yanayin yadda kuma abin yake zuwa um, an yi hasashe cewa yawanci bakar fata sun fi samun shi wannan ciwo na dementia hmm. dalilan da aka bayar shi ne yawanci hawan jini ya fi yawa a bakar fata to kaga muka koma muka haɗo da wannan da na faɗa maka vascular dementia hmm. sai kaga cewa yawanci mutane sun fi baƙaƙen fata yau wato kuma shekaru shekaru na karuwa mm. yanayin faruwar hakan shi ma yana karuwa yawa yawanci an ce kamar an yi hasashe cewa kamar kashi biyar cikin ɗari na tsofaffi da suka kai akalla shekara 65 mm. za su iya samun wannan ciwon mm. amma in suka kai shekara 85 kuma za su kai wurin kashi 30 a cikin ɗari. na wannan matsala na wannan matsalar to kaga shekaru na turawa shi ma yiwuwar abin ya faru shi ma yana kara karuwa to shi wannan ciwon eh, na dementia da a dunkule eh, watakila yanzu kin dan kama wasu daga cikin rabe-raben sani mm. a nan za mu so mu yi magana ne musamman akan irin wannan gigin tsufa din da za a iya cewa ko ciwon tsufa ko mm. kuma ciwo mai alaka da yawan shekaru kaga mutum yana yin abu kamar na yaro ko yana wannan mantawa din da sauransu a likitance ya waɗannan alamu ake ganewa wannan ciwo ya zo ko kuma kawai adadin shekarun mutum ne za a yi la'akari da su a likitance muna rabawa yawanci kashi uku hmm. akwai wanda zaka cewa mild wanda bai yi tsanani ba hmm. akwai kuma tsakatsaki mai dan dama dama sai a zo tsakatsaki sai kuma a zo wanda yake ya ta'azzara sosai hmm. to bari mu fara da mai dan dama dama farko ana zaune sai dan abin da ya kamata a ce bata manta ba sai a ce ta manta a misali yadda ta zo daga gongola ta zo ta gaishe ta jiya fa ta zo kaga mm. jiya jiya aka yi abin mm. amma har ta manta babu ku kin tuna akai kaza ta manta ba za ta saboda aka yawanci mantuwar tasu na abubuwan da suka fara a kurkusa ne mm. suke farawa a misali ta manta abin da ta ci jiya jiya da daddare ta ci abincin ko yau da safe ma ta ci abincin amma aka tambaye ta aka ce me kika ci yau da safe ta manta shine farko farkon abin da suke faruwa hmm. recent memory abin da ya faru yanzu shi hmm. suke mata amma a baya shekara talatin bayan ka tambaye ta lafiya galo shekara biyar bayan ma an ka tambaye ta ba tarihi za ta iya za ta baka tarihi tsaf kuma ba abin da ta manta amma ba abin da ya faru yanzu yanzu ko hmm. jiya jiyan nan shi ta manta shi sannan sai a zo dan lissafin da bai bai yi yawa ba ba za ta iya haɗawa ta yi shi ba sannan kuma wani lokacin sai ta rinka manta yanayi kamar dare ne sai ta rinka ganin shi kamar safiya ko rana hmm, manta yanayi ko magariba hmm. ko rana kamar talata ce yau amma sai ta kawo wata ranar daban ta ce ai juma'a ce yauwa hmm. ko kuma kamar to wannan dai shine na farko-farko da ake samu sannan kuma sai su zo in suka ajiye abu sun manta ita ta ajiye kayanta da kanta ta manta inda ta ajiye wani lokacin sai ka ji su ta faɗa ma suna cewa ai an ɗauke musu kayan su mm. bayan kuma ita ce bata iya tuna inda ta ajiye abinta ba mm. sannan kuma sai su rinka sauran hassala idan aka ce babu mantawa kika gafa inda kika ajiye sai kuma ta hau fada ta hau fada ita fa ba mantawa ta ba ita fa me kuka dauke ta mm. farko farko kenan yawa eh. farko farko kenan abin da yake faruwa ana fara zuwa tsaka tsaki sai kuma ga na farkon nan fa an ci gaba kaga eh. yanzu dorawa za a kai yawa wannan zargin sai ya karu saboda kusan ko yaushe ta ajiye abu sai ta manta ta tafi neman shi kuma bata gan shi ba ta yi ta faɗa mm. sai kuma a zo sai ta kasa um, sai suna samun matsala da kamar magana mm. a misali magana tasu ba za su iya yin ta yadda da suke yin ta warware ake gane misali wannan ba waya ba ce in ta kace babu me wannan sai ta ce ku miƙo min abin da ake magana din nan na'am ba za ta iya bayyana mm. ba za ta iya faɗa sunan shi ba ba za ta iya faɗa sunan wayar ba in kamar mukulli ne sai ta ce abin da ake buɗe ƙofa mm. ba za ta iya faɗa cewa sunan shi mukulli ba wannan shi kuma ana zuwa da shi a lokacin sannan faɗan nan kuma ba yawanci faɗa zai iya karuwa ana tafi ana tafi sai kuma a zo inda za a fara tsamarin to a nan ne yawanci za ka ga hankalin mutane ya tashi saboda abubuwa ne da da ana gani kamar wasa-wasa ana gani kamar mm. abubuwa ne na shekaru da suke an yarda shekarun ne kawai ta manta ne a yi kala-kala dama shekarun ta sun yi nisa ba abu mamaki ba ne misali yawa to kuma fa a hankali tafi-tafi kuma sai kuma abubuwa su zo su fara tsamani sai kuma kowa ya fara damuwa daga cikin abubuwan da suke fara yi shine sai kuma shi wannan mantuwa sai kuma ba ta fara zuwa kuma ta fara zama ga baki daya kaga da a misali za ta yi ta manta abin da ya faru yau ko jiya mm. amma abin da ta koya ta ko ta iya shi tuntuni mm. za ta iya za ta ci gaba da yin kayanta to in aka zo wannan tsamarin mm. abin da ta iya din yanzu da wanda aka yi yanzu da wanda aka yi a bayan duk sai ta hada ta manta a misali a baya in ka tambaye za su ce maka amma fa tana sallata za ta alulata lafiya za ta karatun sallata raka'o'in daidai mm. in aka zo nan sai ka ji an ce maka ai alulan ma dabur dabur ake ba ta yin ta daidai ta manta eh, abu ya fara Abu ya yawwa sallan ma sai ka ji an ce maka ai sallan ma yanzu ba daidai take yi ba mm. karatun ma ta manta abin da aka yi da an manta mm. abin da aka yi yanzu shi ma duk gaba ɗaya an manta kaga yanzu an sami matsala da recent memory da kuma abin da ya riga ya faru tuntuna a baya mm. yawa sai kuma ta zo sai ta kasa gane dangi oh. in 'ya'yanta suka zo ta ka in aka ce waye wannan bata gane ba ko kuma ta kawo sunan wani eh. ta sa wa wani su eh, kasa gane jika sai a sa wa uban ko wani can ma daban sosai hmm. ta kasa gane 'ya'yanta ta kasa gane mijinta danginta da suke na kusa na kusa hmm. ba za ta iya tuna su ta tuno sunansu ta faɗi sunayensu ba hmm. sannan akwai wannan faɗa faɗan da yake yawa wani lokacin yana ƙara ƙaruwa in aka zo a wannan lokacin a wannan magana da muke yi abubuwan da da suka saba yi ma ba za su iya ba a misali in ka ce ta saka rigar ta ba za ta iya ba mm. ba kawo in taimaka miki sai kuma faɗa ita me mm. aka mayar da ita eh. a kyale ta za ta iya kuma ba za ta iya ba balla maballi a wannan lokacin balla maballi mutum ba zai iya ba ya manta yadda ake balla maballi mm. ko ake ɗaure takalmi duk mutum ya manta sannan kuma sai wani lokacin sai su rinka yawan faduwa suna tashi sai su faɗi wannan zai iya kawo alaka da tsufa amma kuma a kota yanayin dementia din wadda ake cewa lewy body dementia ita kuma tana zuwa da wannan yawan faduwa suna tashi sai su faɗi yawan faduwa ita ma dai wata to wannan yawan faduwar likita baya baya da nasaba da wannan abin da kuke cewa stroke misali in an fadin kuma a zo a sami irin wannan yankewar jikin nan kuna ba stroke bane ai shi wannan za su iya faduwa su tashi su tashi nan da nan kuma yawa shi stroke ba yawanci zaka ga abu ne da yawanci yake ci gaba hmm. har sannan sai su rinka samun matsalar cin abinci a wannan lokacin yawanci sai cin abincinsu yanayin cin abincinsu sai ya canza sai su fi son abu mai zaki to eh sai su fi son abu mai zaki sosai zaka ji an ci maka ai yanzu ita ba abin da take so sai da ka bata abu mai zaki ko har ta rinka habbuda sukari suna eh suna da son wannan abubuwan masu zaki hmm. sai kuma su rinka gane gane ta ce maka ta ga wani ai wani ya shigo ai wani ne shigo ya dauke mata kaza dinta kuma ba ai haka ba fa ai ai ga kaza ai ai ga kaza gane gane sosai za ta rinka hmm. baka labarin ta ga abubuwa kuma sosai ita a wurinta ta gani amma kai ka san ba a gani ba bata gani ba ba a haka ba hmm. sannan sai kuma su zo su rinka samun sai su ce lallai abin da suka faɗa haka ne akan dagewa akan dagewa akan hmm. dagewa akan abu musamman na zargin nan da wannan ɗauke-ɗauken za ta dage ita ita fa lallai babu karbar gyara babu babu duk wata hujja da zaka bata cewa babu ba haka bane ba abin nan naki fa ke kika kaza kika kaza da shi zata ce a'a ita sam duk wani dalili da zaka bata na cewa ba haka akai ba za ta ce ita ba haka ba ita ita akan wannan ta dage dagiyar ta ta akan hakan ne hmm. sannan kuma sai su zo sai su fara yanayin mu'amalar su sai ya rinka canzawa kaga a misali da abin da ba za ka yi ba yanzu za ka iya zuwa ka yi a misali shine zaka cewa da turanci zaka ce poor social conduct mm. mu'amalar su yadda suke mu'amalar mutane yadda ta zama haka babu yawwa mm. idan a misali dada um, ne in mutum zai yana buƙatar ya canza kaya ko ya je ya biya bukatar sa ai kawai zai tashi ya tafi mm. baka ma san me ya je ba to amma irin wannan lokacin kawai mutum zai iya juyawa ya abinda da yake so a gurin kawai a gurin eh bai damu ba ka gane me nake nufi irin ko da bai dace ba yawa abin da bai dace ba za su yi ko canza kaya ne sosai wata da ba ta shiga ɗakin surkata amma a hakan sai ga ta je ka ganta dare dare akan gadon surkata ma wanda da ko ɗakin ba za ta shiga ba sannan sai kazanta wani lokacin kuma a tashi ayi wanka sai su kwanaki ai tai ayi ayi ayi da su su tashi aje ayi wanka suke suna mm. zauna a cikin dattin su mm. kuma wani lokacin fa wannan tsufan zai zo da kamar ba su da ba su da control na fitsari ko hmm. bayan gida hmm, ba sa iya tsaye da shi ba sa iya tsaye shi ko su rike shi ba sa iya rike shi hmm. wani lokacin zaka zo ka same su a cikin wannan dattin su ba su iya tashi sun je sun yi ba yana jikin su kuma an yi an su tashi a wanki sun ki yadda sannan kuma um, wani lokacin suna samun matsala da magana in kai magana ba za su iya faɗa abin da suke so ba sai dai abin da ka faɗa su maimaita to in ka ce hajiya tashi mu je tashi mu je ko a wanki a miki wanka sai ta ce tashi mu je a yi miki wanka ita abin da take so ta faɗa babu shi a bakinta amma abin da ta ji ka faɗa ko wani ya faɗa shi za ta maimaita shi za ta because kwakwalwarta ta riga ta motse wannan da aka kan wannan hmm. maganganun da ba za ta iya din ba hmm. um, to sannan kuma wasu sai kuma su zo a wannan lokacin da ciwon damuwa oh. damuwa bacin rai hmm. dalilan da suke kawo bacin rai shi yawa depression dalilan da ake gani a lokacin shine abin da da ka fi karfi eh, yanzu ya fi karfin ka eh. yawa gashi to to idan haka ne su ma kenan wannan gazawar wannan sauyin da aka samu ne ne a tare da su kamar su ma yana taba su kenan yana damun su eh a cikin yanayin dementia din da muke faɗa akwai da suke gane matsalar sun gane cewa akwai matsalar a tare da su amma akwai da kuma ba su gane ma cewa sai dai kai ka gano ta matsalar mm-hmm. amma kamar masu vascular dementia nan mm-hmm. suna gane cewa akwai matsala mm-hmm. saboda su abin nasu a hankali yake zuwa ba lokaci ɗaya yake zuwa amma tare da haka ba sa iya kokarin su sauya su canza abin ko su gyara to ai abin ya riga ya taba kwakwalwar ya riga ya shiga kwakwalwar tun da kwakwalwar kamar yadda muke magana ai ana tunanin cewa ta motsi sauraka wannan bangare na kwakwalwa da yake da alaka yake aikata wayannan abubuwan yanzu babu shi saboda haka ba za su iya gyarawa akan kansu ba yawa ina maganar wannan depression bacin rai mm. yana zuwan musu mm. to kuma daman kaga idan muka dan koma baya kaɗan shi tsufa yana zuwa da abubuwa da yawa bayan fa wannan abubuwa da muka faɗa da yake samun yanayin kwakwalwa kokari ya ragu yanayin kwakwalwar ita kanta ta motsi mm. to kuma a yanayin jiki ma a da kana fitowa in kai muzurai kowa zai ji tsoro yanzu da tsufa ba mm. kai mm. aiki wata ilda kana fita aiki kai kake samo abin da za a yi hidimar iyali yanzu kayi ritaya sai dai 'ya'ya su kawo saboda haka akwai wannan um, kamar yanayi na laruwa mm. a kan wani ka ta alaƙa kan wani yawwa mm. da za ka tashi ka je ka biya bukatar ka ka dawo eh, amma sai an yi maka ko sai an taimaka maka mm. so ka shi kanshi ka tsufa shi ma wani yanayi ne fa daban shekarun nan fa in suka zo shi ma wani yanayi ne daban da ya kamata a kalli waɗannan mutanen da idan basirar um, bayan wannan depression akwai kuma suna zuwa su rinka samun kamar yawo suna zaune a wuri ɗaya amma sai su fice ba a san ma sun fita ba wani lokacin sai an tafi neman su a daɗewa ana neman su sannan kuma sai su zo suna samun matsalar bacci yawanci. Oh, ba sa iya bacci. ma in shekaru suka zo hmm. a yi bacci rabuwa yake baccin da yaro zai yi ba shi mai shekara talatin zai yi ba ba shi dan shekara sittin ko saba'in zai yi ba bacci raguwa yake in shekaru suna turawa bacci na raguwa to a wannan lokacin sai su rinka samun matsalar bacci da daddare su kasa bacci sannan tunda suna da yawan wannan zirga-zirgar su ba su yi bacci ba su ba su kwanta ba sannan kuma su ma ba su kun kwanta ba sai su ta zirga-zirga da daddare saboda haka kai mai kula da su kai kanka ba za ka sami wannan baccin ba mm, yawanci eh. yauwa mm. sannan kuma sai a zo yawanci su rinka samun kamar abin da aka yi musu sai su rinka kushewa kamar oh. ba sa kamar kai mai jinya ba nuna godiya da ba nuna godiya yauwa kai mai jinya sai ka rinka ganin kamar ba sa godewa abin da kake musu kana yin abu kaɗan sun kai maka duka ko sun ɗauki abu an jefe ka ko an fara zagin ka ko sun wurgar da abu kuma ko sun wurgar yawa suna da suna sosai suna da wani abin za su ɗauki abu yanzu nan suna zuciya za su ɗauki abu su nana shi da ƙasa su fasa shi su lalata shi suna samun wannan period ɗin hmm. suna samun wannan lokacin to idan haka ne tun da yanzu shekaru sun sa mutum ya zama mara lafiya eh. saboda tawayar kwakwalwa eh. eh, ya sa kwakwalwa ta motse don haka wasu abubuwa sassan da take aiki yanzu ba sa nan misali ko kuma ma suna nan dai aikin dai gashi nan gashi nan kamar yadda kai mana lissafi yanzu eh, mutumin da yake da mai lalura irin wannan ta tsufa me ya kamata yi misali musamman ana samun yanayi na kosawa da abubuwa ga sunan barkatai dai ga sunan ba za su lissafi ba yawwa daga cikin abubuwan da aka bayar tunda dama a ko a rashin lafiya da yawa ana kasa um, ana kasa treatment kamar ka ce magani hmm. kashi biyu zaka ce ga magani da zaka ce ga ra'ayin ainihin magani ka bayar hmm. akwai kuma wanda wata shawarwari ne kawai zaka bayar shi ne za a ce non pharmacological hmm, to daga cikin abubuwan da aka ce um, daga farko farko ka ya kamata shine kaga a matsayin shi na mara lafiya a misali an zo asibiti kai ma'aikacin lafiya za ka yi wa iyalin nan bayani cewa wannan abin ba da ake rashin lafiya ne kaza da kaza da kaza ne mm. kaga a nan ka ba su wani ilimi da da ba su da shi su gane cewa rashin lafiya ce yawa kenan masu ya kamata su gane cewa idan mutum yana fama da sha'ani na shekaru yake yin waɗannan abubuwan na da ba a saba ganin su ba kenan za a iya zuwa asibiti sosai ana zuwa asibiti ai a sashen lafiyar kwakwalwa akwai abin da kashe-kashen kamar yadda zaka ce akwai likitan kwakwalwa na yara to akwai likitan kwakwalwa ma na masu shekaru na tsofaffi eh. hmm. akwai abin da ake cewa geriatric psychiatry hmm. su wa'annan likitocin da ma'aikatan lafiyan su ne suke da hakki na kula da waɗanda suka zo da shige-shigen irin waɗannan rashe-rashen lafiyar hmm. tunda a rashe-rashen lafiyar na tsufan ko na shekarun suna da yawa wannan dai kawai kaɗan ne daga ciki da muka ɗauko shi ma abin da ya sa muka ɗauko saboda yana da alaƙa da lafiyar kwakwalwa kamar zaka ce yana da relationship da psychiatry eh. sosai sosai shi yasa eh. amma yawanci ma likitan kwakwalwa neurologist mm. yawanci su suke ganin masu wannan dementia oh. amma idan suka fara samun waɗannan alamomi na wannan alaƙa su ta canza yanayin gudanar da rayuwar su ya canza hmm. yawanci sai a kawo su kuma yawanci muna ganin su kuma yawanci ana ba su magunguna hmm. ba dai za a ce ana sa ran wai sun warke ga baki ɗaya ba amma dai akwai magungunan da ake ba su da suke ɗan rage musu abubuwan da suke yi din yawa ana ba da magunguna kuma ana ganin sauki a cikin abubuwa. Idan haka abin da a takaice likita ke gaya mana cewa kar tsufa ya suke mahaifinka ko mahaifiyarki a ce ai tsufa ne ku rabu da shi shekaru sun abin nan za a iya garzayawa asibiti don samun shawarwari watakila a wasu lokutan ma da 'yan magungunan da za a ringa bashi. sosai kuwa za a baku magunguna sannan kuma ga shawarwari ka san mun fara maganar ɗazu shawarwari an faɗa muku cewa ai rashin lafiya ce ma ga ta to daga cikin abubuwan da ake so shine um, da farko ma mu kalli ma mai addini ya ce akan yanayin kula da in muka kallo ta addini hmm. maybe za mu ce spirituality a mahangar addini hmm. ai kula da da iyaye um, ibada ne yauwa saboda haka in aka yi haƙuri zai wuce wata rana mm. kuma kai akan kanka za ka ji daɗi cewa kun rabu lafiya da abin da ya kamata kai mishi a wannan lokacin mm. kayi mishi. da fatan amfana da wannan magana ta dimanshiya ko kuma ciwon mantuwa bayan an tsufa yanzu kan a madadin kowa da kowa shirin yau da gobe ke cewa sai gobe in mun haɗu in Allah ya kai mu. Zababban nan naka wanda baka yi kamata ba har